ya waye dukan duna yayewa su dai sarakuna mutane ne masu matukar daraja a cikin al'umma sannan kuma iyayen al'umma in dai ba ku manta ba a makon da ya gabata shugaban majalisar tarayyar najeriya ya kai wata ziyarar ban girma a fadan mai martaba sarkin zazzo inda a wannan ziyara ya shaida wa mai martaba sarkin zazzo cewa za su yi iyayensu a majalisa sun sa tsarin gudanarwa na sarauta a gwamnatance to hakan sa shirin gari ya waye muka ji ta bakin al'umma mabambanta game da wannan batu na shugaban majalisa. Muhammad, batun ziyarar mai girma speaker zuwa ga fadar mai martaba sarkin zazzau eh, ziyara ce kai gida kaban iyayensa ya yi a cewar kuma ya nuna farin cikinsa da cewar ya samu nasara kuma dan asalin zazzau ne ya gaya ya kai ziyara gun mai girman sarki so amma inda ake inda gizon yake saka shi kansa mai martaba sarki a maganganun da ya yi bayanan da ya yi shagube sosai akan ga shi shugaban majalisa wanda a wannan lokacin ya cewa akwai santiraki, akwai wana akwai wana akwai wana duk kuna zaune an yi irin wannan domin masarautar zazzau masarauta ce wadda ta haifi shugaban kasa an baya ba da misali da yakubu gawan ba da misali da ta yi ministoci guda uku ta yi ministan mai guda nawa ta yi mai ya irin dukkan mukaman da masarautar zazzau ta samu wanda duk wa'annan ta shuɗe wannan cigaban bai zo ba so fatan da yawa shi wannan spika na yanzu cewar yana sa ran abinda suke tunani allah ya kai su ga cimma gaci ba zuwa aka yi a yi siyasa ba a batun ita kuma masarauta komawa karkashin hukuma makamanci a haka ai dama akwai ko gwamnatin soja ta tafi da provincial ruling council kuma akwai emirate council to matsalar da aka samu shi sarki yanzu matsalar da sarakuna ke fuskanta shi ne kalubalen da suke fuskanta yanzu masarauta da tana da matukar karfi 100 a jiha da ƙasa baki da akwai sarkin da ba zan manta ba a ƙasa shugaban kasa sarkin na iya ta buga ɗaukar kafa sai kai ga kansa gaban wannan shugaban kasan ya kai masa sa ko ko wani sa kuma a nan take a biya masa wannan bukatun sakamakon saboda masarauta na da daraja a lokacin fiye da yanda ke tsammani yau an kawo lokacin da masarauta ta faɗi kasawar warwas duk wani gwamna da ya hau yana da hurumin da yau ya cire wancan gobe ya saka wancan jibi ya cire wannan gata ya saka wannan to me ya jawo wannan matsalar sunana Komar muhammad saminu law eh a matsayina na wanda ya saba jin magana dan siyasa zan yi da allah ya sa da gaske yake domin ai an sha yin maganganu a matsayinmu na masu bin harkar siyasa mun ga ana canzawa amma tsakani da allah sarakuna na da amfani a al'amuran jama'a alhaji abdullahi haruna kusada na ji daɗi sosai da sosai sakamakon mi abin da ya sa da ji daɗi kwanan shekarun baya gaba ɗaya an aje sarakuna da masu ga baki ɗaya ba su san ma me ake nufi da gwamnati ba kuma su ne tushen tarbiyyar al'umma kinda duk wanda zai shigo gari zai ta hannunsu zai zo wanda zai fita ta hannunsu zai zo ko me ya faru sai matsala ta fi karfinsu ba za mu tafi wajen dpo ko kuma wani dan karamin police to na ji daɗi da Ahmed Tajuddin ya yi wannan kokari kuma ina roƙon abokan ayyukan shi rep rep yan majalisu da har sanatoci da Allah na su ba shi goyon baya domin a dawo da su kan tsari su ma a rika ba su albashi domin mi suna fa amfani da kudaden su ne da mutuncin su da komai nasu domin al'umma su sassaita al'umma kowa ya zanna lafiya to daga bisani mun ji ta bakin Alhaji Usman Sani wanda shine sarkin Badako a nashi mahangan yaya ya kalli wannan batu dama iyayen sarakuna manya sun sha koke-koke a kai tun ma suna magana har sun daina wannan wani abu ne na a yi maraba da shi kuma a yi mashi addu'a fatan alheri da kuma allah ya tabbatar da abin da ya sa gaba game da wannan domin mafi raunin sarauta shi ke kawo rashin samun kyakkyawan shugabanci amma aka samu an kyautata sarauta an mata tushe an mai da ita matsayin da ya kamata ta hau to gaskiya za a samu kyakkyawan shugabanci kuma al'umma za su ƙara yabawa domin bisa ga yadda allah ya samu ke kusa da al'umma to abu ne wanda yake zai nuna ma jama'a cewa eh gwamnati ta juyo kuma za ta yi abin da ya kamata ta damu da abin da ya damu eh, talakawa to kako da ta damu da abin da ya damu da talakawa abu ne wanda yake za a ga an samu ci gaba domin an kyautata shi an kambama shi an karfafa shi an mutunta shi to gaskiya wannan ba karamin mara ba muka da wannan labari da muka ji ba mun ji daɗi kwarai akan wannan kudiri da kuma fata da muke fata Allah tabbatar da shi eh shi ba sarake uban kowa ne soja in ka gan shi ya zama soja sai ba sarake ya sa hannu dan sanda in ya zama dan sanda sai ba sarake ya sa hannu duk wani jami'in tsaro da ka sani sai an bi ta kan sarakai to dan dan siyasa ya zo ai ba ba daban yake ba haka dan kasuwa to ba wani abu bane wanda yake eh, zai sa eh, su suka zo ai kuma sarakunan suke taimako karshen wannan rahoton kenan abdullahi musa sogiji DITV gari ya waye gari ya waye dukan duna yayewa gari ya waye